iyaye da suna sama iyansu kush. Shin a wani shekara ya kamata a sama yaro wannan kush? Sanya ma yaro banti na da dangantaka ne da irin girman banten. Za a iya sanya wa yaro tun bayan an haife shi. Kuma kowane banti an sarrafa shi ne daidai nauyin yaro. Kuma banten karkon nasu ma na cikin juna. Za ki iya samun na leda ko kuma na kada. A cikin na ledar ma akwai mai yadda ma. Sar nawa ya kamata a canza su? J'ai l'habitude de dire mama ma normalement au bout de Ni na saba ce ma mata a ka'idance dai a kowace awa hudu ne ya kamata a canza ma yaro banci. Wai idan ma yaron bai yi tsari ciki ba bai yi kashi ba. Daga yaro ya yi tsari ko kuma kashi ko da eh, sau ɗaya ne to a canza bantan nan. Kar a bar yaro a cikin kashin shi ko hitsarin shi. Shin yana kawo matsala akan fatar yaro? Ba uniquement sur la peau du c'est sur euh, la santé en général. Ba a kan fatar shi ma kaɗai ba, a kan lafiyar shi ga baki ɗaya ne. Amma sai kiga za a iya samu yaro bante ya kai wajen awa takwas a cikin yaro, ko kuma daga an duba an ga bai yi komi ba a ciki sai a bar shi jikin shi. Amma ai fatar jikin shi na son ta rinka shan iska ita ma. In yaro ya yi fitsari, fitsarin kamar yana cikin shi ne middin ba a fidda mishi bantan ba. Sai kiga fatar duk ta tashi, ta yi jawur, ta sulɓe ma gaba ɗaya. Sai kiga yaro bai da aiki sai kuka saboda da azabar ciwon da yake shi balle in zai hitsari tun da gurin ya riga ya zama kurshi sannan ga tsabar kan yin hisarin kamar ana sanya mishi lemun tsami cikin jimuhani ke da kanki zaki iya duba ki ga wani irin ciwo yake shi anan ga kuma uwa uba matsalar hitsari idan abin ya yi kamari zai ma iya kai shi ga matsalar koda Wani irin mataki ya kamata a ɗoka domin kenza wanga kush na zamani? Avant, nous mamans ne connaissaient pas ces couches. C'est leur petit morceau de pain. Ai da iyayenmu ba su san irin wannan banta na zamani ba. Sai da yi wa yaro bante da kyalle da kuma 'yan ledodin nan da ake sa ma yaro, wanda mu ma muka isko, wa'anda daga yaro ya yi hitsari ake huddawa. Amma yanzu sai mu ce sai wannan bantan na zamani. Irin bantan da ko wajen bukukuwa in kika duba kika ga yadda mata ke yadda shi ma kaɗai ya ishe. A sanya su a shara mana maimakon a yadda su a cikin kowane irin hali.